iya kusuma in ba mata ta tawo ko shi ko ya tsaka ce da ajiye ka ce tana wanka Allah ne ka ta ba za ta yi magana ba ai ba ya riska mace ita tunda kuke iskancin ku ku san wanda kuke wa ba matata ba to ka ka ta kare da ka ga ta kai mu haka da kai ka ta tara yadda ya ɗan ka suka tafi kai ma ka tafi you have him right ka fita ai ba gidan ka bane ba ki kuma eh eh ki kuma da hankali ka ta kwanta da ki ka gana da zuciya sai gwai maka gada ki abin da ya rika bani mamaki ne ko kai wannan ga kai hamma ta fi dozin ɗaya a nan gurin wai me haka ne to yunwa nake ci to yunwa mu ba ma ji kawai ka zama namiji da Allah ka ji ni babban ma abin da yake damuna na rantsi da Allah na gaji da saka gwanjo na gaji da sa gwanjo wallahi ina dan haba da Allah ka jiyo shi abin da ya dame shi a rayuwarsa wai gwanjo da Allah ku tsaya ku ci abin da ya kamata mu tsaya mu tattauna a kansa shine mun fa girma yanzu mun mallaki hankalin kanmu ya kamata a ce gabaki ɗaya mu a ce an rasa wanda yake da sana'a yi to ka ji magana mutuna babu gani babu wanda yake da wani aikin yi a cikin mu ka zo ka tsaya kana ta wani magana wani gwanjo gwanjo kuma ma mahaifin nan namu yanda muke dinnan da a ce yana dan taimaka mana da wani abu ai da dama dama ko tun da ba mu da sana'ar nan Lafiya. Lafiya. Daga ina? Daga gida nake. Can mun je babu ku ce mata lafiya ke cin mun je asibiti an ce sai an kawo 5,000 dubu biyar sai an kawo dubu biyar kuma shi ne ga kawo dan acaba nake ta neman ka kuma sai yanzu na gan kara. To kai ban da kai kai dan gidan uban wane ne ka dau babur tun safa kake ta yawan nema na. Eh to da baka ganni ba ba. To ai kuma na san zan ganka ne kuma tun da na san kana gari kuma ba wai mutuwa kai ba to kawai shi sa na dinga neman ka can safe da Allah wannan maganar girman maganar zaka duba mahaifiya ba aka ce to ai ka san dezancin da aka yi dubu biyar aka ce akwai a wurin ka babu to ai kuma mai mashin din kaga ka je ni ba da kuɗi kaga wannan mai mashin din ko ka ka koma ta nan bi ta nan ka bi ta can babu kawai ka haura ka jira mu muna zuwa ina zuwa cikin kwallon riga ta zai ba ka jira mu muna zuwa ga kanka jaka jaka yi nan zai ci kai nan nace ka fita nan ka fita ta nan zaka ya kawai ka dan bura ka aura ka tangar nan ka fita kawai. inda za a yi to Allah ya gani to yanzu yanzu me abin yi ni kawai yanzu ko sarkar wurin hawa kawai zan sata kai ka san inda sarkar take to kawai ka dauko ta ai wannan ai yayi mun ma ka san mana wani abu abin da za a yi

Babu sura ɗin kullum ɗaya ba. Yanzu dai a fahimce ka. Ka ansa sunanka na barawo. Ni ko ba na mm, haihuwar bara kuma da ba na barawo. Ka san kike so da kai. In na ƙara ganin ka a ƙofar gidana. Abin da. Haihuwar bara kuma da ba na barawo. Ka san kike so da kai. In na ƙara ganin ka a ƙofar gidana. Abin da. ya sami ka gare ka ka ƙara gaban ka ka je ka yi ɗan ka can waɗanda su ma suka tafi to shi ke na ta ka tafi barawo eh, ki haƙuri ma Allah ki haƙuri to? Love. You love him? Um, um, yes, ina Amma ke dai billahi nazira amma baki da mutunci. Kina cikin gidan mutunki ki ringa yi wa wani waya wai wai I love you. Hmm. Ka ne shafe ka ina ruwanka? Wa ka? Kai shafe ka. Da Allah hajji hajji mana ke kuma wace ce daga ina kika zo? Kawai ta ce mana in ban da kaini da iyayi za ka zo kana za ka zo ka shigo min cikin gida kana gaya min magana kai ya eh? kai tambaye shi mm-hmm. me faru abin da ya faru waya na fito na same ta tana yi da saurayi wani da i love ah. ta kuma inda ka bullo kenan tunana na da ya mishi ko dai alhaji da ban ya gaya maka ba saboda gaskiya mummunan abu ne amma tun da ya tona kan shi asiri kaji zuwa iya ce yana son dama can ya dame ta yana son da taki yanzu ya ce mana yana son ta abin da muke tadawa ke yanzu muke koka bakin ciki ba mu taɓa ganin irin wannan kwama ta ba. ka idan baka sallame shi a gidan nan ba Allah kadai ya san abin da zai yi wata rana yanzu ma dan nan na tana cikin gidan ne kana jin sa amma sai an kai gari to amma babu waya ba ta saurayi a gaba na bana ta ci maka ƙarya wannan matar ai baba wanda ta ci maka ƙarya kai ka ta ta ta duk abu wannan ƙarya tika tika tika zaman ka gidan da ya zama da haɗari kama hanta za ka gabi ɗan uwanka can to ni ma fita da gidan to ba wannan matar in ba a haɗari za ta saka baba mu kafin ka same ta mu ka samu baba eh, to mama kenan a ta zama haɗari in kai ne daidai da kai to shikenan na ta ce kai ne daidai da kai kara gaban ci ce da tafi eh wannan na fuskanci wuta za ta saka ba wallahi ya kora ni ma an fita ban masa gida ya kore ka wallahi ya kora wai kai me dalilin ma da ya hada ka da shi ya kore ka kawai daga wannan matar tasa ta zuba masa ruwan alwala shikenan fa sai kwashe ta da zance tafiya suke tafiya suke har sai da ya kusa ya kai ta cikin katanga fa ni kuma na ka an yi kira kawai sai na zire butan nan fa na tafi na alwalata shi kenan wai laifi yana zuwa ta inda ya fita ba ta nake ba kawai da karshe ma kawai sai ce in fita in bar gidan haka ake yi amma wallahi tallahi ni abin da na shirya mai na shirya mai gadan zare wallahi sai mun sai mun bambance da wannan gayan bai bambance amma ka bambance din babu laifi tunda na ga shi ma da babarsa bambancewa yake ah. ai kamata dini ta gano idan dai kai sai amma to kai alhaji ni in ban da tsotsayi ma ni inda ana shawara ma an shawarce ne shi zan fito a tsotsan wannan gayan haba haba dufa kai kama je ku bambance din ko kuma me mara rashin mutunci mai kidnapping matar tasa Allah fa eh mana wannan duwaf din yarinya ni ba kai dan yaro dan yaro ba magana nake ba ba ina ne aje haka Alhaji baya gidan nan karfe takwas yana yi ka kulle min kofar gidana. An gama. Duk wanda ya zo gidan nan ka sake ka bude kofar gidan nan kana ji na ko? ji. Karfe takwas. Ina ji. ka bude kofar gidan nan a bakin aikin ka. Ni na dan bude? Ai ba zan bude ba. Ka ji ko baka ji ba? Na ji ka ya. Allah ya taimake ki. An gama. Karfe takwas karka ce baka ji ba. Karfe takwas. Insha Allah an gama. Ya, ke zuwa ne da wannan bayani. Ke ji mana. daga yau ba bai kamata a dinga kulle ma a waje ba kin gane nan gidan damus din mu ne dole ne ka'ida abu da ɗakin kowa wan ba wan a ga yana nan sannan a rufe goma amma ba haka ake rufe goma kai tsaye ba an ce an kulle kofar gidan so kake a bar kofar gidan a kula a bude da ba ka gidan fatima za ki mu wannan wannan kai ta gan tara mutum banza kana wani cicijewa gaskiya ba ba izi saboda kai ne kake daure mata gindi tana mata lakanci ai sai ka nuna mata mu ma iyayen ka ne ko ba ka bari kuma ka nuna mata cewa a yau ko idan ka wulla ba gidan nan mu ne za mu rike shi kaga ga abin maganar maza ni in za ta ce abu kana ka zo ka za ka marshi kunya ka ɗin wani wannan ƙara jin ka zo kana kuna wannan zancen wannan sai ka ga yadda zan maka gidan nan ba gidan mu ne ba haka ba kulle ne ya ware irin wannan sai gidan wanda wani ina na je na kwana. a wuto Wanda ka je? Eh. To shikenan, a koma wajen ta. tsohon moshi kuma gaskiya ban na na tsohuwar ta dai sai wahala da ni Allah ma yan nan muka saba mata za mu shiga uku gaskiya eh ka daina zagin ta gaskiya ko ba ka bane misaki eh, ah, to bari mu fara nuna ma tsino da ta fara ci ya Allah dan bar toshe kamar bashe ne wallahi na idan na buga ma suna raga da ta fuska ka wallahi wallahi ke kuma ki yayin wallahi na rantse da sarkin da ke busan na ban da kyau zan babban lafi wallahi Allah ya mutum da matsayinsa da gidan gidan bana a ringa yi mun yadda ake so ko ba haka bane to bari mu je wajen bari mu je outside da muna da galu ke kuma wani ma da ke su suke raga miki ayi amma ni ba zan raga muku ba dan walki kana ce yana zaki na ki gane ba ta zagi ake ba kina gani da yadda ni warwar har ba ta saki dawa ba ko tsinan ne ina jin wato da wata yarinya nake so to amma daga baya sai muka rabu ta saboda ni ba zan iya tafi da al'amuranta ba musamman yadda na kula cewar ba 'yar mutunci ba ce to daga nan sai allah ubangiji ya share min hawaye na ya haɗa da kai me yasa ka ce ka san ta wato gaskiya gani ne ba zan kin ga mu ma bar wannan maganar dan ba na san ta wato akwai abin da ke damuna da Allah me yi matsayin mahaifin da ya kyale ƴaƴansa baya musu tarbiyya ci da shan su gaba ɗaya baya kula da su ya basu a cikin hali na kunci da bala'i na rayuwa alhali yana da shi yana da wannan arzikin da zai iya eh, ba su duk wani abu da suke nema kai kuma yasa kake irin wani magana sadi wannan magana ina gaya miki ne abin da ke cikin gidanmu wannan hali na mahaifina ne mahaifina attajiri ne mai arziki ne amma babu wani abu na jin daɗin rayuwa da yake wadata mu da shi in fact babu abin da muke samu da gurin sai tsangwama masifa da kuma kunci dan magana da nake gaya miki a yanzu ni bana na gidansa na bar gidanmu saboda ba san iya ba wanda ni ma in ji in nemi na kaina har Allah ubangiji ya kai mu gagaci hatta rigan nan da ke ganta abu yana yanzu ta abokina ce ballanta na tsirin su abu suna bani ne kawai saboda sun san cewar ga halin da nake ciki kuma kin ga yadda nake da ke so ne na gaskiya dole in fito in dinga gaya miki irin wannan ka san dama dan adam a rayuwa Allah yana jarraba shi ta kowane irin hali kuma har naka bai maka ba za ka iya fita ka haɗu da wani a titi mai taimaka maka yi maka mahaifina attajiri ne kuma yana tare da jama'a da dama yana taimaka musu amma wani sa'in mutanen ba su yi masa gaskiya a cikin ayyukansa so ina ga zan ɗauke ka zan kai ka wurin mahaifina a kan nuna mishi cewa kai saurayina ne wanda zan aura zan gaya wa mahaifina in ce kana son ya taimaka maka da kuɗi za ka yi business kuda naira miliyan goma ne sai taimaka maka ita na gode to amma zai fi kyautuwa ki kyale karki magana ba don komai ba saboda na san ciwo wata ran sai wani abin ya zama mun gori musamman halinku ne na mata mace mata da miji ko saurayi da budurwa ko yaya mace daga ɗaya daga ciki take yi wa saurayinta ko mijinta wani abu idan yana cikin matsala take dan bashi wani abu to gori ne ba a gobe zai biyu baya to kin ga kuma me amfanin wannan yanzu Allah zai iya sa kin bada wannan kuɗin na tafi sai Allah ya walta arziki na na san cewa zaki ke kika yi min to amma in har gobe zaki iya buɗan baki ki min gori to gaskiya ba na so to ai ka san su mata suna suka tara duk macen da kaga ta yi wa masoyinta saurayinta ko mijinta abin alkhairi ta zo ta goranta mishi to ta gaji arziki a gidansa ba alhamdulillah da ke gane wannan na ƙauye mai girma shi ne mashari ba ne ki ce take yanzu na yi musu musu da ke a cikin gidan mu. who are you by the ya za ta ce min dan yau ke da da ake ce su ta ce da kai dan giya to ni dan giya ne sai da ka ce baka sha ba abin da sake ba kin san ya ta masa a jan na hannu baba ta ita baba ta ya umma kuma ki zan dawo gidan nan sai na yi maganin ki ina gaya miki zan dawo a gidan nan ba ka fita ka ka da mutane haka za ka kai Allah shi ne maka haka za Allah shi ne miki Allah don ci Allah ce ne Allah ya sa ka a Allah ne ba kashe ba ka ba ka Allah ne ba kashe ba an kashe ni kuma bai kashe ku ah, duk na ji abin da kake ciki domin ta gaya komai to babban abin da nake so in kara jan hankalinka a kai shine su iyaye ba a fushi da su kuma ba a kosawa da abin da suka yi ko da kuskure suka yi sai dai abu ta wata dabara a shawo kansu ba dai ta a nuna musu damuwa ko fushi ba saboda nasin alkur'ani babu inda allah ya fito kararai ce ka bi wani ka kyautata wa wani sai su su fara cewa kaɗai ta kansa ga bauta ya ce ya kafa doka ya ce waka baran buka wato a decree comes from allah wata doka ta zo daga allah allah ya hukunta ya kafa doka ya ce to da ka ka bi su iya kokari ba a ce musu uffa ba a ce musu afaferen ko kashi kuma kullum ka dogara da kanka ya fi ka dogara da wani yanzu matsalar take tsakanin ita wannan yarinya ya ta ita kaɗai nake da ita gata amma a raina ba ni bukatar ta wani abu na kasuwanci ko cinikayya abin da kuke kira business to sakamakon irin halin da kake ciki zan baka kuɗi kamar zan baka miliyan goma amma ba kyauta ba ka je ka ci gaba da juyawa gwargwadon iyawarka abinda allah ya baka kana samu kana tanadi kana samu kana tanadi in an kwalli ka da kayana ba kai na baka bane kyauta baba bane dai babu abin da zan iya cewa sai godiya allah kuma ya kara arziki ubangiji allah kuma ya sa kudin su zama masu amfani a tare da mu na gode ah, na fata za ka ci gaba da kiyaye abin da iyayenka suke so kuma ka ci gaba da kyautata musu ka fi su iyakar yanka Allah muku albarka shi kenan ko Allah shi amin Allah ya gara arziki Allah ya gara arziki wajen aminu irin wannan abin ne yake sa wasu 'ya'ya idan aka ce mahaifinsu ya mutu wallahi sai kaga suna ta murna a gari dani billahi lizi yau aka ce babu ya mutu ni sai na ma fi kowa murna wallahi aini ina gaya aini ina gaya mu duk da babu ya mutu ko wanda ya zo ya fara gaya mun sai na ba shi kyauta 200,000 a cikin gado na in gaya mu wallahi Allah kana burawa baba kai ni sai na kara hamsin Ah, I'm telling you. To. Wallahi. Ya sadi. Sadi, ina ka samu mota? Wasu abin da nake so da ku. Mai annabi salati. Sallallahu alaihi wasallam wasallam. wato duk abin da yake da farko yana da ƙarshe gaskiya yau Allah ubangiji ya amsa mana wannan roƙon da muke ta yi Allah ya bamu mafita daga cikin kangin bala'i da masifa da muke cikin gidanmu kun ga wannan mota ta wace naira dubu ɗari biyu na ɗauka na bayar aka bani motar nan ba don komai ba saboda ɗan zirga-zirgar yau da kullum dubu ɗari biyu Kasar mota eh manna to wallahi da wata yarinya ma haɗuwar mu da ita bai dade ba dan mu tsitsin lokaci kawai sai na gaya mata irin problem din da ke cikin gidanmu kawai yarinya nan sai ce za ta yi wa mahaifinta magana eh? ka san da aka zauna nawa mahaifin ya bani naira miliyan goma miliyan goma Tal miliyan naira miliyan goma kware miliyan goma ne na tsakuwar wannan na saya amma abin da nake so da ku shine da Allah ina sun su to ka san dai bayan da baka nan dai gidan gaba ɗaya wallahi tarwatsewa yi kamar da ku sani ne ba na daga cikin masu aqidar nan ta dan tsako samu ka gidan gi yawa to shine nake so yanzu mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu haɗa da ƙarfe da fata da aɗa duk wani abu da za a yi domin ganin cewa mun kai ga gaci kowa ya samu ɗan abin aljihunsa to da Allah ina son zan kira mitin da daddare wanda za mu zauna mu nemi mafita miliyan goma nan gata hannu to ni ba abin da zan iya cewa a nan wajen sai ubangiji allah ya saka ma da alherinsa amin amin kuma mu karin addu'a ubangiji allah haɗa kaunin amin ka gani ko aƙida irin ta yin ubanci gaba ɗayanta ba ta da kyau ba ta da wani tasiri a rayuwa mu tsaya mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wallahi wannan ba ƙaramin darasi bane a wurin al'umma wallahi wallahi gaskiya kan auren gemu wallahi to alhamdulillah abinda za mu yi ne Allah za mu yi godiya kuma ni na gaya muku ni haske ne a cikin gidan haliyacin na gano haliyana na gano arziki ayo musayar shi yanayin fata zamiyo ne mun samu uba mai lallashi mai karatu zai tadda idawa abin fata mai farin zuciya zai cin manufinsa da gaggawa maliya almajiri yana maliya ta zo saboda mu take yin hidima kai wayo ka ɗauki maki labanin भजमा sai kwalba dube dube bai sa ka kasance abin nema fawwala wa ilahu kar ka sake kar ka yi duba sannu bai hana zuwar madarin daɗi godiya rahimi mun kai mun tsallake raba maliya ayye almajiri yana sulla gwada maliya ta zo saboda mu take yin hidima